rike hutsari da gangan na da illa sosai ga lahiyar dan adam. Idan mutum ya ci gaba da rike hutsari da gangan, wannan na iya haifar mashi da cututtuka, kamar yadda Dr. Saidu Abdulbak shugaban asibitin gudal ya bayyana. Rashin riƙe fitsari yana abkuwa ba cikin mutum ya so ba, saboda kun san idan mutum ya buƙaci yin fitsari hanya biyu ne, akwai na ciki akwai na waje. Na cikin wanda baka iya jurewa riƙewa, da na waje wanda shi kana iya daurewa. Da ya huce wani ma'aunin ƙwaryar nan ta cika sai ta saki, Kina a yanzu na waje ne kake iya jurewa a kansa har ka isa makewaya. Ko akwai illolin da ke tattare da riƙe fitsari fitsari da gangan? Kwarai da gaske juriyar rike fitsari mutum da kansa yana da wani nau'i wanda ba za ka iya rike fitsarin kana iya rikewa in nau'in bai da yawa. na faɗi cewa in ya yi wa mutum bai iya riƙe shi shi ke sanya kafin mutum ya kai makewaya fitsari ya kubuce masa don ya kai mizanin da bai iya riƙe shi wani irin matsaloli ne sakamakon farko da yake iya faruwa shine kamuwa da cuta saboda idan jinin ya yi yawa ya daskare cikin kwarya tsawon lokaci zai iya haddasa buɗi da gurɓatar ƙwaryar mutumin zai iya yin masassara tamnar jiki da ciwon kai Sakamako na biyu shine sakin jijiyoyin ƙwaryar don fitsarin zai ta karuwa cikin kwaryar sai ta cika ta buɗe shi. Shuko da zaran kwaryar ta buɗe to anan baka iya ci gaba da juriyar rikon fitsarin. Daga nan ba ta iya aikinta na nisawa don fito da fitsarin. Idan ba a yi gaggawon yin magani ba, me ke iya faruwa? A sakamakon da ke iya biyuwa baya fitsarin yana daskarewa. ko yana ƙara tattaruwa a cikin ƙwaryar cikarta fitsarin da zai zo bai samun huri ganin ta tumbatsa yana kawo lahani wanda ke iya haddasa karamcin aikin koda kenan ba za a yi a lokacin nan ba idan mutum ya tausa ƙarƙashin ƙwaryar sai ya samu zubowar fitsarin kafin a samu a magance al'amarin in ya so a shiga neman kayan aiki